kan iya tuka sayara ba ne eh na yi tuka wannan ina kawo kuna ne wani wani narkaki ibrutu ibrutu dai wallahi ko sho munafikin mata Abba mai gida me haka kuma farin ciki. An ce yau da shiga daki sai kamar sallah. Ai in ma zuwa ne na ganki ba ki na ba zai bacci ba. ga warin hamata ga baki kin san mai an fara ta ba a mai yawanci ba eh. bayan jerin manya-manyan fina-finai masu fitar sako da karfin giluwar da suka yi ta jerewa masu kallon fitaccen kamfanin jama'ar birni da ƙauye tma Production), wannan lokacin ma ga irin wanda suka gina sun fito da tallansu bosho munafiki bayan ka taba ka kada kati a hankali mutumin da ne tata da mai tafi ne mai tafi ne fita ta nake da shi shugaba ga da ne na tifi ta ta ta fi saukari ta ta zanga hannun tsorai tsakanin na da ne wani ta'a bai ma ba kaɗan daga yadda tsarin tallan ya zo da nunawa don ku nemo shiri mai ma'ana mai kuma taken bosho munafikin mata ya za ina zaune da kai shekara da shekaru a cikin gidan nan baka taba jin gishiri a cikin abinci na ba sai da ka auro wannan makiran munafuka shi shine za a zuba min gishiri a cikin abinci ni za a ma makirci a haba ƙarya ne zaka ji da abubuwan da kike min sha sha sha kawai mahaukaciya hmm, gaskiya ne gudara kai ni ce bu Bosho munafikin mata shiryawa ya haya ɗorai. Sarkin maka ya uwana billahi la ilaha illa huwa yamma zani nauyin shirin usman as mai kwai mataimakin mai ba da umarni baban gida bangis wai maganar da yake faɗa gaskiya ne gaskiya ne auren wannan da kuka yi shi anin manya ai kun yi zabe a'a kaka dare in ta gare na ba to ita da ku ita shi ne ita hamun waka ya zazan maka dallan yar gada ya zazan maka dallan yar gada burka ta ɗaya ɗanwa daga rafi kyaki danwa daga rafi shirin bosho munafikin mata wanda ya bada umarninsa snus oscar mijina ne eh wai wannan a ramin wilaya ko sukun direba Bahar ne ya ce sai an dinga biyan kuɗin wuta sannan za a ba kowa wuta. Bahar ne baka izini ka shigo min gidan nan? Eh Laila ne koya mata. Ka je lahira da wakili da ta. Na labarin alfadaida ka san shi a da tambayar mamaci ake in yaje lahira yace yan mata me ya ta ce Allah ne daya da a cikin fulera kuma kawaidan menene biyu Allah da Allah. shi kuma kawaidan ina kage shi bosho munafikin mata yana fitowa